محمد نبينا da shekara nawa ake fara rubuta mutum lada ko alhaki menene hukuncin mace ta yago takarda da miƙawa mijinta ta ce ya sake ta idan mace ta saba da cewa a sake ni ko idan mahaifinka na mahaifinka sun ɗiga maka jinin halacci ka sake ni to wani za ta gamu da mai fushi abu biyu in ba mu cire su daga cikin mu ba su suke jawo sakin aure yake yawa idan mazi ya taɓa tufafi daidai inda ya taɓa kawai za a wanke ko dukkan tufafin wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za mu ji amsoshinsa a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin. Yau ma dai Malam zai fara da yi mana bayani game da addu'o'i da zikirori da ya kamata mu lizamta a rayuwar mu ta yau da kullum kamar da yadda aka ciro daga littafin Hisnul Muslim. A yau kuma insha Allah Malam zai koya mana addu'ar da mutum zai yi idan ya firgita a lokacin da yake bacci. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Wata ran mutum yakan tsinci kansa a wani yanayi ya dinga firgita ko yana razana ko yana farkawa a lokacin da yake bacci ko ya ji tsoro ko ya wani mummunan abu da zai gani a mafarki wanda zai firgita shi ya razana ya kasa bacci. Okay. haka wannan hadisi na Abu Dauda wanda yana nan a cikin sahihu turmuzi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani aka wannan hadisi cewa ana karanta wannan addu'a domin neman tsari daga wannan firgita da razana da mutum yake samu a cikin bacci sai ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa ay yahdurun a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa ay yahdurun a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri wa min hamazati wa wato audu ina neman tsari bi kalimatin lahi mati. da kalmomin Allah cikakku wato kalmomin Allah maganganun Allah kenan min ghadabihi daga fushin Allah wa iqabihi da azabar Allah wato ka nemi tsari cewa Allah ta'ala da alƙur'ani da, da attaura da injila da zabura da duk wasu littattafai da Allah ya saukar da duk kalmomin da Allah ya faɗa wanda ba a san adadinsu ko iyakarsu ba wanda kuma duk abin da aka ce magana Allah ce to abu ne mai daraja kuma sifa ce ta Allah Daka ina neman tsari da waɗannan kalmomi na Allah daga fushinsa da azabarsa. To Allah kai ya fushi da kai kuma ka Allah ya maka azaba. Ma'ana kada wannan firgita da razana da kaɗuwa da tsoro da kake ji kada ya zama sakamakonsa fushi ne Allah ya da kai ko ta azaba yake so ya maka da rashin bacci. Domin ka yi bacci ma ai shi ma wata ni'ima ce, hmm. ka kasa bacci kuma wata azaba ce. wa sharri ibadihi sannan da neman tsari daga sharrin bayan Allah ya wani ne ya sa ka gaba da jifa da sammu da sihiri da kambun baka da mayantaka da sauran munanan abubuwa to wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin da kuma waswasin shaidanu wa an yi hadurun kuma Allah ka tsare ni kada su bujiro min a cikin rayuwata hmm. su halartu min a cikin rayuwata da haka wannan addu'a ita kadai ta ƙunshi duk wani tsari da mutum yake bukata na farko shi kansa Allah ta'ala ka nemi ya tsare ka daga fushinsa da azabarsa sannan na biyu ka nemi ya tsare ka daga sharrin bayinsa wanda bayin sun haɗa aljanu sun haɗa mutane sun haɗa duk wani abu wanda ake kiransa bawan Allah wanda yake da nufin ya cutar da kai to Allah zai tsare ka daga wannan hmm. sannan kuma daga shedan wanda dama duk wata bala'i da zai zo maka ko ya zo maka kai tsaye daga Allah to ka nemi Allah ya tsare ka ko kuma ya zama ta wajen wasu bayin Allah to ka nemi Allah ya tsare ka ko daga shedan ka nemi Allah ya tsare ka da haka wannan addu'a tana da muhimmanci mutum ya nemi wannan littafi na hisnul muslim ko kuma ya koma cikin littafin wato abu dauda ko sahihu Tirmidhi zai samu wannan hadisi a ciki sai ya ta maimaita wannan addu'a har ya haddace ta yadda da ka ji bacci ya kiwa ko kana firgita ko kana farkawa ko kana tashi sai ka tashi kai ta karanta wannan addu'a sai ka koma ka kwanta Allah zai tsare ka daga wannan abin da yake firgita ka to masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi amin ko kuma Allah ya bamu ikon yin aiki da waɗannan addu'o'i amin yanzu kuma za mu shiga ɓangaren amsa tambayoyi na cikin wannan shirin akwai Umar Abbas daga Malali GRA Kaduna da ya ce wata mace saboda karancin ilimi ta faɗawa wani cewa ta gama idda shi kuma ya aure ta a haka alhalin wata uku kawai ta yi to sai daga baya aka gane haka menene matsayin wannan amma kafin sannan za mu je ga tambayar da ke cewa malam da shekara nawa ake fara rubuta mutum lada ko alhaki to alhaki da lada alƙalaminsu yana fara aiki ne a kan mutum idan ya balaga hmm. wai za balaga a tsafalumin kumul huluma idan yara suka kai mafarki wato yaro ya kwanta bacci ya yi mafarki mani ya fito ko mace ta kwanta bacci ta yi mafarki mani ya fito to ne ita ce alamar balaga ta farko alama ta biyu kaiwa shekara goma sha biyar shi ma alama ce ta ainihin wato balaga sannan alama ta uku tsirowan gashin hammata da gashin gaba da sauran gashi da ke fitowa mace ko namiji a waɗannan gurare waɗanda su ma suna nuna alama ce ta balaga kamar da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tsare banu quraiza to an ce a dinga daga hammatarsu a ga in ba gashi a hammatar mutum an san yaro ne sai a sallame shi to kaga alama uku kenan alaman mafarki isuwa shekara goma sha biyar saboda hadisin abdullahi dan umar da ya ce an zo yakin badar lokacin shekararsa goma sha uku aka mai da shi gida amma da aka zo yakin uhudu sai aka bar shi ya shiga cikin yakin lokacin ya kai shekara goma sha biyar to sai aka ɗauki cewa lokacin yana yaro ne wancan shi sa aka mai da shi gida wannan kuma shekarunsa sun kai goma sha biyar to daga nan ne ake fara lissafi to hmm. da kaga isuwa shekara goma sha biyar na ɗaya na biyu yin mafarki na uku tsirar gashi a hammata da fuska da gemu da gaba sannan kuma akwai ƙarin guda biyu kuma ga mace hmm. shi ne a ga ta fara jinin al'ada shi ma alama ce ta isuwa balaga sannan kuma ko a ga ta haihu kawai ana mata aure kawai sai a ga ta haihu mm. to kaga ai haihuwa kamar yadda mala ibn kudama ya ce an san ai in za a halici mutum ana ɗiban mani namiji ne da kwan mace a haɗa a yi to kaga lokacin ta fara fidda ƙwayayen haihuwa mm. kaga ya nuna cewa ta balaga mm. da haka waɗannan su ne alamomi guda biyar a wasu alamomi kuma na kimiyya su kuma da ake ƙarawa amma dai waɗannan su ne na zahiri wanda ba sai kayi wani ilimin kimiyya za ka gane su ba to alƙalami yana hawa kan mutum ne idan ya kai wannan yanayi ɗin da muka faɗa guda biyar hmm. da annabi sallallahu alaihi ya ce an ɗauki alƙalami daga mutum uku urfi alƙalamu an salasin anil majanuni hatta ya fiƙa an ɗauke wa mahaukaci mahaukaci ne tuburan to an ɗauke masa alƙalamin rubuta alhaki ko lada har sai ya warke hmm. wa anis sabi hatta ya hatalima sannan babu alƙalami a kan yaro na tilasta ya yi kaza dole har sai ya balaga ya yi mafarki sannan kuma na uku ya ce wa annin na'imu hatta ya kiza hakanan mai bacci lokacin da yake cikin bacci din nan to ba za a dinga rubuta masa alhaki ba da haka in ka yi mafarki kana shan giya ko kana zina ko kana caca ba za a rubuta maka alhakin wannan ba don a cikin bacci kake hmm. hakanan ko mutum yana bacci sai ya murgina kawai da ya murgina sai ya tura wani abu ya fashe to ba za a ce ainihin sai ya biya ba ko kuma yana baccin nan sai lokacin sallah ya wuce ba za a ce ya yi laifi ba in ba da gangan ya kwanta a lokacin sallah ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis salata aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wanda ya yi bacci ga barin sallah to in ya farka annabi ya ce ya yi ta shine lokacinta to wannan su ne alamomi na zahiri da ake dora wa mutum fara rubuta masa alhaki ko lada da haka iyaye sai su sa ido kuma mafi yawa abubuwan da ake ɗora mutum alhaki a kansu na saɓo da waɗanda ake ɗora mutum lada a kai na yayukan ibada ana so tun kafin yaro ya iso wannan lokacin ya zama an nisanta shi daga munanan an kuma koya masa kyawawan har ya horu a kai ya saba an horar da shi a kai mm. shi yasa ai kaga sallah ana fara ta tun kafin a balaga ku umarci ‘ya'yanku da yin sallah tun suna shekara bakwai kuma ku yi musu ladabi a kan sallah idan suka kai shekara goma ba sa yi hmm. domin ta kai shekara goma kaga saura kiris ta zama wajibi a kansa kuma gashi bai saba da ita ba hmm. to kafin a kai wannan lokacin sai a fara masa ladabi yadda zai zama cewa ya saba da sallah kuma sallar ta zame masa jiki har yanzu dai a game da ayyukan ibada kar kalla. murtala yunusa daga kuru karamar hukumar manjibar a jihar kano ya ce idan mazi ya taba tufafi to daidai inda ya taba din kawai za a wanke ko kuwa dukkan tufafin to dangane ga mazi kamar yadda aka shina malamai sun yi ittifaki akan cewa mazi na jasa ne da aka duk inda ya taba sai an wanke iya inda ake da tabbas ya taba sai a wanke idan kuma ana shakka iya ina ya taba ba iya tantance iya guraren da ya taba ba sai a wanke tufan baki ɗaya kamar yadda aka faɗa cewa eh, za ta ayyana tun ta gusila muhalluha wa in tabasat gusila saubu kulluhu idan aka ayyana cewa nan gurin iya nan gurin ya taɓa to sai a wanke iya nan idan ku yi rikice aka rasa to da ina da ina ne kaga ba za a samu yaƙini da kwanciyar hankali ba sai an wanke tufan baki ɗaya. na'am sai kuma tambayar da muka samu daga umar abbas da ke malali gra a garin kaduna da ya ce mace ce saboda karancin sani ta faɗawa wani cewa ta gama idda shi kuma sai ya aure ta a haka alhali wata kawai ta yi to sai daga baya ne aka gane menene matsayin wannan auren da aka ɗaura to Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa matan da aka saki yin idda kafin su aure Allah ta'ala ce wal mutallaqatu in an ce mutallaqatu wacce aka saka sai Allah ya ce duk matan da aka saka duk matar da aka saka ya tarabbasu na bi an hinna salasa ta ƙoro za su jira a kansu har tsawon jini uku ko tsarki uku nan ana magana ne a kan matan da suke yin al'ada idan an saki mace tana yin jinin al'ada to sai ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku an fassara ƙoro da yin jini sau uku ko yin tsarki sau uku in an ce jini sau uku ana nufin in ta ga jinin farko sai ta ce ɗaya in ta ga jini na biyu sai ta ce biyu idan na uku ya zo to ta gama har ma wasu malaman suna cewa ba ma sai na ukun ya ɗauke ba za ta iya yin aure wanda kuma suka fassara shi da tsarki suna nufin sai ta yi jini na ɗaya sai ta yi jini na biyu sai ta ga jini na uku sai ta jina na ukun ya ɗauke sannan ne ta gama idda kaga an samu tsarki guda uku maimakon jini guda uku to shi ma na ukun sai ya ɗauke ta yi wanka sannan ne ta fita daga idda wanda za ta iya yin aure idan ko matar ba ta yin jini to ita kuma za ta yi iddata ne da watanni sai ta yi wata uku kenan kwana casa'in daga lokacin da aka sake ta idan kuwa wannan mata ɗin mai ciki ce to ita kuma iddata sai zuwa lokacin da ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna su kuma masu ciki Allah ya ce su kuma iddarsu zuwa lokacin da za su haihu ne to kaga matar da take yin jini ita ba watanni za ta duba ba zuwan jinin za ta duba wata tana yin jini duk wata wata tana yin jini duk wata biyu kaga sai ta yi wata shida kenan wata tana yin jini ne sau ɗaya bayan wata uku kaga sai ta yi wata tara kenan hmm. wata ba ta yin jini sai bayan wata shida shida in ta yi sau ɗaya ta yi kwana uku ko biyu tana jini to in ya ɗauki ba zai ƙara dawa ba sai bayan wata shida mm. kaga wani sai ta yi wata goma sha takwas shekara ɗaya da rabi yawwa mm. wata sai sau ɗaya take yin jini a shekara tana dama ba lokaci aka faɗa ba jinin aka faɗa tana yin jinin amma ita al'adarta sau ɗaya take zuwa a shekara mm. idan ta ga jini yau to ta lissafa a wannan watan na almuharram misali ta ga jini to ba zai ƙara zuwa ba sai wani watan almuharram kaga wannan sai ta yi shekara nawa sai ta shekara uku mm. kai akwai wata da aka samu ma ita jininta bayan shekara uku uku take mm. so wannan ka in aka sake ta an cuce ta mm. don sai ta yi shekara tara ka gani in ba wani kuma kimiyya aka yi amfani da ita ba to dole dai in dai jinin za a jira ya zo to sai ta yi shekara tara tunda dai tana yin jinin kuma jinin aka ce sai an gama shi sannan aka gama idda kaga dole a jira shi ya zo to in ba ta yin jini kwata-kwata kuma wace ba ta jini kwata-kwata kuma ɗayan hudu ne in ma ba ta fara ba Wa in ma ya ɗauke in ma ba ta yi kwata-kwata Wa in ma kuma shekarunta ya wuce lokacin jini to kaga wannan ita kuma sai ta yi wata uku in ta yi watanni da watanni za ta yi iddata to duk auren da aka ɗaura shi ba a gama idda ba to wannan auren na farko lalatacce ne za a rushe shi dole a rushe shi mm. ta je ta ci gaba da iddata ta karasa iddata sannan idan ana son a ɗora wannan auren to sai a ɗaura shi bayan ta gama idda mm. wato ta riga ta gama iddar sai a ɗaura auren in kuma an gano ma da gangan suka yi to sai an musu ladabi mm. domin sun yi wasa da shari'ar musulunci idan ko rashin sani ne shi mijin bai sani ba ita ma bata san hukuncin ba ta ɗauka kawai duk da tana yin jini ta ɗauka yin wata uku shine kawai ko da jini ko ba jini inda an yi wata uku shikenan an gama to kaga jahilci ne a nan da rashin sani don haka in aka raba auren ta karasa iddarta ta kuma ta kuma yin jini guda ɗaya kuma daga nan yana so ya aure ta sai a sake ɗaura masa aure to idan kafin a gano a raba auren kuma har sun samu rabo na yayaye haka su ya matsayin yayaye ko yaya dubu suka samu wannan yayan ba su da wata matsala tun da su an same su ne bisa kuskure hmm. da haka hukuncin su yana nan a matsayin yayanta yayansa za su yi gadon sa za su yi gadonta dukkan hukunce-hukuncen da ake waɗa na shari'ar musulunci duk akwai a kansu hmm. daga tela kibiya da ke karamar hukumar kibiya a jihar kano shi kuma tambayarsa menene hukuncin mace ta yago takarda ta miƙa wa mijinta ta ce ya sake ta to wannan rashin tarbiyya ne bai kamata mace ta yago takarda ta miƙa mijinta ta ce wai sakanni ba hmm. in dai ana zaman lafiya ana fahimtar juna to bai kamata mace ta nemi saki ba hmm. idan kuwa har takura mata yi ko baya ba ta haƙoƙinta to ba takarda za ta ɗauko ta bashi ba iyayenta za ta gayawa cewa ni fa mijina haƙoƙin da Allah ya ɗora masa baya yi ko baya ci da ni baya sha da ni baya min tufafi baya mu'amala aure da ni duk dai ta faɗa abubuwan da aka san wajibi ne mai gida yawa mata hmm. to su kuma iyaye a lokacin sai su bincika ta hanyar su ma bincikan waliyansa to yarinya ta zo mana da magana to amma kun san ba za mu gaskata ta ko mu ƙaryata ta ba hmm. muna so a matsayinku na waliyai ku kuma ku bincika ku ga haka ne saboda haka su kuma su je su bincika gidan su je su tambaye shi su tambaye ta me yake faruwa a gidan nan ne a bincika a'a ba ko a'a akwai wani abu mana to a kirawo ta a kira shi me ya faru ta yi magana cewa to ga abubuwan da miji baya mata shi kuma a tambaye shi to kai haka ne ba ka yi din ko kuwa dai faɗa ta in baya yi zai ce eh gaskiya ba na yi to me yasa ba ka yi eh, saboda ni ma ta yi min kaza da kaza ne to ai ba haka ake yi ba idan mace ta yi maka ba daidai ba sai kai mata nasiha kai mata wa'azi idan abu ya gagara sai ka sanar da waliyanta a zo a tattauna maimakon ka kaurace mata kaga zaka iya jefa ta cikin wani yanayi ko ka daina bata abinci ko ka daina bata ruwan sha ko ka daina kula da ita zaka iya jefa ta cikin halaka to da ka man nasiha ai mata nasiha a dawo a daidaita amma idan mace ta saba da cewa a sake ni ko in ka isa dan halal ne ka sake ni ko idan mahaifinka na mahaifinka sun ɗiga maka jinin halacci ka sake ni to wani za ta gamu da mai fushi kamar da nake cewa abu biyu in ba mu cire su daga cikin al'adarmu ba za su jawo su suke jawo sakin aure yake yawa hmm. na farko mace ta cewa mijinta in ka isa dan halan ne ka sake ni to zai yi fushi ya sake ta shi kuma namiji in matarsa tana fita sai ce in kika ƙara fita a bakacin aurenki hmm. to kuma auren nasa ne in ka ce ta fita a bakacin auren ta kai ma a bakacin auren ka ne tunda auren duka naku ne ko biyu kuma fita ba a fasa kuma fita ba fasa ake ba so ƙara ma kai wata shawara ko kai wata nasihar amma maimakon ka ce in kin fita a bakacin auren ki wanda in dai za a gaya mace haka to da wuya ka ga bata fitan ba mm. shi kuma namiji in dai za a ce masa in ka ci kaɗan halan ne ka sake ni da wuya ka ga bai yi sakin ba mm. to kaga waɗannan abubuwan guda biyu ɗaya daga ɓangaren namiji ɗaya daga ɓangaren mace idan ba a yaƙe su an kau da su ba mata su daina cewa mazansu in ka ci kaɗan halakka sake ni zai ga cewa shi sakin nata a gurinsa shine halacci wanda ko ba haka bane shi kuma ya daina cewa in kin fita in kin yi kaza a bakacin auren ke daina sharɗanta mata abin da ya san ba za ta iya cikawa ba wa abubuwan da dole sai an yi su fitan nan za ta kama kuma wata fitar mace ta riga ta saba da fitar in ba zuwa kai ka tsara mata fitan ba to kai kana waje ita tana cikin gida za ta ga to ta yi sakandire shekara shida tana ta zirga-zirga ta yi firamare shekara biyar tana zirga-zirga ta yi jami'a shekara hudu tana zirga-zirga lokaci guda a ce shiga ɗaki a kulle ki matan yanzu sai ka tsara musu cewa to ki zauna a gida lokaci kaza kuma zan dinga ɗaukan ki muna ɗan fita kina shan iska so dama ita can ba dama ba a kulla ka same ta ba a kan hanya ka same ta to kaga lokaci guda abinda mutum bai saba ba a ce ya yi shi lokaci guda gaba ɗaya to sai an yi amfani da hikima wasu abubuwa za ka sama mata a gidan na kwanciyar hankali da nutsuwa da yanayi har ta ji daɗin gidan ta zauna hmm. an ga matan da da yake dama su ba yawo suke ba su ba makarantu suke zuwa irin wannan ba dama can a gida suke an ɗauko ta daga gida an kawo ta gidan miji wa karna fi buyutukun eh, yadda zamanta a nan ba ruwanta ba ma ta sha'awa fita waje hmm. amma yanzu duk bukatun an fitar da su waje duk bukatun an fitar da su waje zaka hmm. kowa sha'awa yake ya fita to sai an yi taka tsantsan ba haka ba za a yi ta samun saki a wannan yanayi dole mata su san cewa asalin darajar mace ta zauna a gida ba a fita sai da larura shi kuma asalin namiji ya fita waje nema shi ma baya zama gida sai da wata larura kowa ya aikinsa ke aikin ki a cikin gida yake shi kuma aikinsa a waje yake hmm. so in kuka haɗa kai shi ya kawo keki dafa ku haɗu ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya ku haɗu ku rufa kanku asiri ku haɗu ku darashta kanku hmm. shine aure hmm. amma a daina cewa in ka isa ka sake ni ko ga takarda ka sake ni kai kuma in ta gaya maka hakan kai kuma ka nuna wawantaka ka ce to bari in sake kin ka karbi takardar ka sa a jihu ko kuma in ta dame ka rubuta cewa yanzu na fara sanki <laughs> tunda wani ta taba gaya matarsa matarsa ta ce in ka ce ka kai dan halan ne ka sake ni ya ce ɗauko takardar ta ɗauko ya karɓa ya ce kawo abin rubutu ta kawo mm. Mm. ya ce me kike so a rubuta ta ce saki mm. sai rubuta ina tsananin ƙaunaki yanzu ma na fara sanki sai ya naɗe ya naɗe ce gashi karbi sai kuma jikinta ya sanyi ce karbi mana ta karba ta buɗe za ta ga cewa an sake ta ta ɗora hannu aka kuma ta ga an ce yanzu ma aka fara sanki yanzu ma za a riƙe ki yanzu na fara ƙaunaki sai kuma shai dariya kuma eh. shaidan ne yake zuwa ya lalata abubuwa an ba a bisa a hankali ba gaskiya ne to Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amuran mu amin ya hayyu ya qayyum anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Okay. سجد سجود من سد سود بالذكر shoes. تتأول